addu'a ta gaba ta bayan tahiya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا أبنجي نينا زالنشي zalunci mai yawa. ya ubangiji na zalunci kai na zalunci mai yawa kamar kana gaya wa ubangiji cewa ni din nan ina da matsala ya Allah na zalunci kaina ni da kaina na zalunci kaina kuma zalunci ma mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ya ubangiji ba mai gafarta zunubi in ba kai ba faghfirli magfiratan min indika kai mun gafara magfiratan min indika gafara daga gare ka gafara daga gare ka faghfirli magfiratan min indika mana ina neman kai mun gafara amma gafara ta wajenka Allahu akbar warhamni innaka antal ghafurur rahim kai mun rahama kai mun afuwa dan kai ne mai gafara kuma kai ne mai jin kai tabaraka wa ta'ala wannan hadisin abdullahi bin amr Allah ya kara masa yarda shi ya ruwaito shi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim wacce riwayar ma ta bukhari ne da muslim kalmar zulman kasiran tana nufin wato zalunci mai tarin yawa kabiran kenan kamar yadda ya zo a riwayat muslim inni zalamtu nafsi zulman kabira a muslim nan kuma kathira ma'ana ana nufin babban zunubi mai yawa kenan imamun nawawi a cikin al'azkar ya ce ba laifi a iya haɗa ma ruwayan guda biyu ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabira ba laifi ya allah na zalunci kaina zalunci mai yawa mai girman gaske wani lokaci in ka zo yin addu'ar ka hada allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wannan yana nuna cewa shi dan adam yana nuna gajiyawarsa da zunubi da yake aikatawa a wajen Allah wannan hanya ce ta samun rahama da jin kayin ubangiji din tabaraka wa ta'ala ka nuna wa Allah kai din mai laifi ne ka san ko anan duniya in ka nuna cewa kayi laifi kai da kai kuskure ka fi saukin samun shari'a ai to haka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma dan adam kowa mai kuskure ne kamar yadda riwayar Ahmad ta zo da Ibn Majah Sheikh Nasiruddin Albani ya ce sahihi ne hasan ne hadisin kullu bani adama khata wa khairul khata'in tawwabun duk dan adam yana yin laifi yana kuskure amma mafi alkhairi a cikin adam shine wanda idan yayi yana tuba addu'a kuma ta nuna mana ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba karka je wani ya ce ya fi maka wani akramaka Allah ko wani shehi ko wani wali ya shafa kanka a ce an yafe maka zunubi wannan bai yi ba wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda isa yafe wani zunubi in ba kai bayan Allah kaga wannan maganar wato gaskiya ce kuma tana nuna ita ce aqida ta kwarai kamar yadda ya zo a hadisul qudsi Allah yana cewa bawa na alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb bawa na ya san cewa yana da ubangiji da yake gafarta zanubi kuma yana kama mutum da zanubi idan ya ga dama riwayar al Bukhari da Muslim kuma Allah ya yabi bayin Allah na kwarai masu neman afuwa da gafara in sun aikata laifi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim bayin Allah na kwarai su ne in sun aikata alfasha dukkan wani laifi da zunubi ko suka zalunci kawukansu da saba ubangiji sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubin su Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye zai gafarta zunubi in ba Allah ba waye shi waye zai yafe zunubi in ba Allah ba amma a anguwan nan an yi wani lokacin da wata mata tana nan ana zuwa wai yar gidan wani shehi ne sai mutum ya je kato da shi kaya guda ga mutum ya je ya bata kai ta shafa masa bayan yafe mai zunubi a nan unguwar akai ne ma Allah ne ya taimake mu wata tashi ta kara gaba duk an yi a garin nan mace ba tana zaune kuma akan kujera tana mika hannu suna gaisa in kun gaisa an yafe maka ko kwanan nan sai da wani dan waya da mun a waya ce ai na tsani na samu labari eh ji wanda dattijo ne yace abokinsa ya kira shi ma ka gari ka kaga shaida ko yace abokinsa ya kira shi su je su samu gafara gashi nan ka shi na da furfura a anguwan na kai tana nan wayar gidan wani wai shehi wai wai tana wai yafe zanubi ka ji rainin hankali fa shi sa mutane in ba ku da aƙida in ba ku je makaranta ba mutum ba a ba shi aƙida ba to komai ma za a iya loda ba da hankalinka a mai da kai mahaukaci to aƙida ta musulunci wala ya yakfiru dhunuba illa anta ba wanda ya isa yafa zunubi in ba Allah ba ko annabi Muhammadu ba ya yafa zunubi ka ji dai karewa ko annabi Muhammadu sai dai ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka yafi in ya so Allah ya amsa ya ce an yafi amma shi ta karan kansa bai yafe wani zunubi sai ka zo nan wai wani wai ya shafa maka kai fa ga mutum kaya da tije guda fa ya cire hularsa an shafa masa ka shafa masifa dai Allah kiyaye mu ubangiji Allah ka tsare mana imanin mu ka tsare mana aqidan mu jama'a wannan addu'ar wata ran ne sayyidina Abubakar ko yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah allimni du'an ad'u bihi fi salati ya annabi ka koya min addu'ar da zan rinka yin ta a sallah ka koya min me addu'ar da zan rinka yin ta a sallah to shine annabi ya ce ya rinka yin wannan addu'ar garanti ina so ka koya min addu'ar da zan rinka yi a sallah shine annabi ya ce ga addu'ar da za ka rinka yi idan ka yi sallah Allahu akbar so wannan yana nuna mana wato muhimmancin yin addu'a tana da daraja tana da kima kuma tana da asali daga manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama